يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعد أتي قبل كرات اللتاف سيو مسلم يومنا سأفير أسبت بيو قوة شاء يوتن ذو القعدة hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na da shekara 1442 wadda ta daidai da sha biyu ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2021 muna cikin kitabul iman littafi na farko a jerin kananan littattafai 54 da ke cikin wannan littafi karatun da ya gabata mun tsaya karshen babi na 36 hadisi mai lamba 140 daidai yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 37 hadisi mai lamba 141 Allah ya taimake mu ya samu dace imam muslim Allah ya dukan sai ce babu kauni shirki akbah dhunub babi da zai bayanin cewa shirka ita ce zunubi mafi muni وبيان أعظمها بعد لكم بيان ليتي ما في جرما ما في موني باين shirka قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ويسحاق بن إبراهيم قال يسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل an abdullahi radiyallahu anhu qal wannan hadisin da sanadi zu abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyu dhanbi a'zamu inda Allah wani zunubi ya fi girma a wurin Allah ƙala an ta ji ala lillahi niddan wa huwa ya ce ka sanya wa Allah kini ka sanya masa kishiya alhali shi Allah ɗin shi ne ya halicce ka wancan ɗin da ka haɗa shi da Allah bai taya ko taya Allah bai wajen halittar ka ba amma kuma sai ka saka shi zama kini abokin tarayya ga Allah cikin sha'aninka ta'ala abdullahi dan masud yace ƙultu lahu sannan na ce da shi inna zalika lazim lallai wannan kama ne mai girma wannan zunubin ya gurɓata kala qultu thumma ay abdullahi dan masud nace yace sannan wannan zunubin kala thumma an taqatula waladaka makhafata an ya yat'ama ma'ak yace sannan sai ka kashe ɗanka saboda jin tsoron ya ci abinci tare da kai ko ya ci abincinka kala abdullahi ɗan masudi ya ce na ce sun ma'ayi. sannan wanne kala manzo Allah su salme ce thumma antu zaniya halilata jari sannan kai zina da matar makocinka yace waɗannan sune manya-manyan zunubai mahallu shaida ciki na farko da yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya wa Allah kishiya kini to wannan yana bayanin mafi munin zunubai kenan to daga nan sai wanne mutum ya kashe ɗansa saboda tsoron kare ci abincinsa an gane ku kamar yadda Allah ya hana mutane cewa wala taktulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku dalilin tsoron talauci yace nahnu narzuqukum wa iyyahum ko narzuquhum wa iyyakum mu ne muke arzurta ƴaƴan naku da ku kanku ba wanda yake dauke da arzikin wani arzikin kowa a hannun Allah yake an gane to kage yau duniya ta samu kanta cikin wannan yanayi ga zubar da ciki na ana ta ga hana daukar cikin hanyoyi daban-daban da sunan lafiya da sunan holewa da sunan jin daɗin rayuwa da abin da ya kama da hakan za mu je mu tarar da Allah inda ana hana ɗauka ciki kai yaushe za ka zo yaushe za a haife ka inda in an yi ciki a zubar kai yaushe za a haife ka kuma mu kalli iyayenmu da suka gabata su jin daɗin rayuwar ne ba su so ransu da namu duba iri ɗaya ba ne gangar jikinmu duba iri ɗaya ba ce su ba su san jin daɗin ne amma suka haƙura saboda ni saboda kai saboda ke sai mu yau sai mu zo mu ce a muna so mu hole muna so mu ji daɗin rayuwa kuma hudu ba ce ta shaidan duk matar da take haihuwa ta daina haihuwa mijin ta gundar mijinta ya kamata a ce yanzu tana haihuwa ba wai ta daina haihuwa ba ta haihu ta gama haihuwa a tana haihuwa amma ta daina ta ta gundar mijinta ita ce bata sani ba saboda ka sai ki tara cutuwa a cikin addinin ki ki ta cutuwa a cikin gangar jikin ki ki cutuwa a cikin lafiyar ki sannan ga mijin da kika yi dan shi kuma kin gundare shi saboda ka sai mai kan mu fada shi amma in ba haka ba ma koma ga Allah zamu je mu tarar da Allah ya samu mu yi minki saboda bukatunmu na kashin kai dama annabi ya fada zamani zai zo mutane su ringa jinkirtar da bukatun Allah saboda bukatunsu kaga halin da muke ciki kenan bukatun kanmu su ne a gaban mu fiye da bukatun Allah kuma Allah nan shi ya halicce mu duk wata bukata da muke da ita shi ya sanya mana ita to kenan ta san ita ta fitancanta da gabatarwa akan ta kowa to sannan laifi na gaba ko zunubi na gaba mafi girma mutum iya zina da matar makocinsa abin da ya sake sha da ita halila tuja an sa mata wannan sunan ne saboda ta halatta gare shi ikwanta da ita matsayin mata kamar inda kai taka ta halatta gare ka wasu malamai suka ce a'a an ce da ita halila saboda duk inda miji za shi ina tafiya tare da ita yana da dama ya tafi da ita da ya ce an tuzaniya wato sai kawashi a ɓangaren abin nan guda biyu mato mutum ya ribaci ya hilaci matar makocinsa har ta gamsu a zuciyarta ta yadda ta zana da shi ba wai ta mata ba a'a tana so tana yadda tana jin daɗi shi ma haka saboda ne saboda ya hilace ta yayi dabara yayin kima sai da ya shiga zuciyarta ita kuma mace haka take in ji za ka kyautata mata za ka yi kaza shi ke kuma tana ga babban abin da za ta yi maka shi ne ta baka kanta shi ke allah ya da haka mu kyautata zamantakewa tsakaninmu da iyalanmu da makotanmu mutum abin kunya ne abin takaici ne lalle wannan zunubin ya gurin ba a ce mutum ya rasa wanda zai yi zina da ita sai mata makocinsa matar makoci ba kullum za ka fito kullum zai fito za ku haɗu ina kwana ina gaji assalamu alaikum alaikum salam ku haɗu a ƙofar gida ku haɗu a masallaci ku haɗu a kaza ku haɗu a kaza ashe duk nan mutum kuma yana ta yana hayan shi duk wannan ina kwana ina gaji sallama da kaza da kaza da kaza duk sun tashi banza abin nan mutum ina can ina ha'intar wannan abokin zaman nasa wannan dan uwan nasa wanda ta wani bangaren ya fi dan uwansa ma na jini karfin haƙƙi a kansa Allah ya sauke to da haka wannan lallai zunubi ne wanda yake mai muni kuma mai girma ya girmama a wurin Allah subhanahu wa Ta'ala, a ce mutum yana irin wannan saboda abu ne wanda ba a taɓa tunanin mutum zai yi shi ba a taɓa tunani ka koma rayuwar magabata mutum zai yi tafiya sai izo ya ce da makocinsa dan uwa ga gidana a kulanmu da wannan gidan zai je dawo inda ina nan ana ci ana sha ana sutura ana lafiya komai zai zai tara an yi kuma wannan makocin bai taɓa ganin matar makocinsa ba magana ake yi wai a ce wai su ma haɗa har su je wai ga wani shikiyanci wai har a ce a ce wai a je a yi lalata ba ganin ta ba bai taɓa yi ba bai taɓa ganin matar ba ita ba ta taɓa ganin sa wane ne tafin da tsakaninsu matarsa da wacce mata ita ce tafin da tsakaninsu ko 'ya'ya ba sai ana jiran sai waccan ta aiko muna bukatar kaza ba duk abin da mutum yake bukata ake bukata wani gida matsayinsa na magidanci ai ya sani to sai ka bari an aiko daga can gidan an ce ana bukata a inda suke zuwa siyo fanin gidansu haka suke na can su siyo gidan gidansu haka suke siyo na can su siyo kayan amfani na gidansu haka suke siyo na can sun san da yara a gidan sun san da kaza sun san da kaza haka za su kawo data sai suka zauna lafiya suka ji daɗin rayuwa yau ga shi mu mun ki mu tsara waɗannan abubuwan duniyar ma ta gallabe mu gaba da Allah ya sauki قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ويسحق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الامش عن أبي وائل عن امر بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله abdullahi dan masud ya ce wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah ayyun zambi akbaru inda Allah wani zunubi ya fi girma a wurin Allah qala an tad'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqak yace ka kira wa Allah abokin tarayya alhali shi Allah shi ya halice ka shi kadai qala thumma ayyu sannan mutumin ya ce sai wanne ƙala an taka tula wala daga makafata ya ta'ama ma'ak yace ka kashe ɗanka saboda tsoron ya ci abinci tare da kai qala thumma mutumin ya sake cewa sai wanne ƙala an tuzaniya halilata ce yace yi zina da matar makocinka an zalallahu azza wa jalla ha sai Allah maɗaukaki ya saukar da aya da take gaskata waɗannan maganganu na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam حلتي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يتي والذين لا يدعون مع الله باين ألا من رحمة النم باين سنقريه لقد تكن سبوبنسو لا يدعون مع الله إلها آخر ba sa bauta wani ba su bautawa tare da Allah wani Allah wani Allah daban wato ba su bautar wani abin bauta daban tare da Allah Allah kaɗai suke bautawa wannan shine mahallu shayin da farko bangaren shirka sai ce wala ya qatuluna an-nafsa illa bil kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta kashe sai da haƙƙi shi ne mahallu shahid na biyu mutum ya kashe ɗansa saboda tsoron talauci saboda tsoron ya ci abincinsa wace wala ya zinon kuma ba su yin zina shi ne mahallu shahid na uku da ya ce ba ya zina da matar makocinsa to bai kashe ɗansa ba ma bai yi zane da matar makocinsa ba ma ballanta na ya kashe wani ko ya kashe ko ya ainihin ya yi zane da matar wani ko uwar wani ko yar wani ko kanwar wani ko yar wani ko jikar wani bai yi da kowa ba bai yi ma da ta kusa da shi ba ballanta na ta nesa wa mai ya fa'al zalik wanda duk aikata haka yalka asama zai hadu da asama an ce ma'anansa zai haɗu da sakamakon zunubin da ya aikata kamar yadda khalil da sibawai da abi amru shaibani da alfarra da azujaj da abi ali alfarisi suka faɗa amma wasu malamai suka ce yalka asama ai uquba zai haɗu da uquba azaba mai tsanani kamar yadda yunus da abu ubaida suka faɗa wasu malamai suka ce ma'anansa zai haɗu da hu sakamakonsa wato ya yi kankara zai je ya hadu da na itace Allah ya sauki waɗannan ne zunubai su ne mafiya girman zunubai na farkon su shirka da Allah na biyu mutum ya kashe ɗansa saboda yana jin tsoron ya ci abincinsa ko saboda tsoron talauci na uku mutum ya yi zane da matar makocinsa a hukuncin matar makoci akwai 'yar makoci akwai mariki wadda mariki makoci yake rike da ita wata wadda take kusa ainihin da mutum babu bayanin kaba'iru a bariha babu da zai bayanin akan manya-manyan zunubai da mafi girma daga cikinsu ƙala haddasa ne amur bin muhammadu bin bukair bin na ka da ƙala haddasa na ismail bin ulayya an sa'idin aljurairi ƙala haddasa na abdurrahman bin abi bakra an abihi radiyallahu an hukal wannan hadisun da sanadi zuwa abi bakra nufai dan alharis ne allah ya kara masa yadda ya kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal mun kasance a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir bana sanar da ku mafi girman zunubai ba salasan ifada sau uku ko kuma ite guda uku ne na farko al-ishraku billah hada Allah da wani a wurin bauta wa uququl walidain na biyu saba wa mahaifa na uku wa shahadatu zur aw qawlu zur da shaidar zur ko maganar zur shaidar ƙarya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muttaki'a manzo Allah sallallahu ya kasance ina kashin gide fajalasa sai ita shi izauna yi zala yukarriruha bai gushe ba ina maimaita wannan magana hatta kulna laita hu sai da muka tosa muka muka ce ina ma yi shiru haka ai ya isar da sakon abinda zai gaya mana ya faɗa. sunna ce ta manzan Allah ya saba duk sanda ya gaya mutanensa magana ina maimaita sau uku to wannan da ya tashi ya maimaita sai ya ringa fada ina maimaita ya ringa fada ina maimaita ya ringa fada ina maimaita wasu malamai suka ce gaba karshe ita yake maimaita sau uku yake cewa ala wa qawlu zur wa shahadatu zur wa qawlu zur ko wa shahadatu zur wa qawlu zur ina ta maimaita iyana. wasu malamai suka ce guda uku yake fada ya maimaita ifada maimaita ifada fada ifada maimaita wannan ruwayar tana goyen bayan wannan fahimta din عن gane قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر وأن حديث لسندي زوى أنس بن مالك الله يقارى مسيدا daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bayanin manya-manyan zunubai kala manzo Allah su salmete ashirku billahi wa huququl walidaini wa qatlun nafsi wa qawlu zur mafiya girman zunubai shirka da Allah sabawa mahaifa da kashe rai da zalunci da kuma magana ƙarya da shaida ta ƙarya قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال وأن حديث شيما دسند يزو أنس بن مالك الله يكار مسيد دايتي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يافت للجاغورور من يمن ينزن بيه awsu ila 'anil kaba'ir ko kuma an tambaye shi game da manya-manyan zunubai fa qala sai manzo Allah su sallame ce ash-shirku billah wa qatlun nafs wa huququl walidain wa qala manzo Allah su sallame ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir bana sanar da ku bana labarta muku mafi girman zunubai ba qala manzo Allah su sallame ce qaulu zur aw qala shahadatu zur yace magana ƙarya ko shaida ƙarya kala shu'ba shu'ba yace wa akbaru zanni fi kyautata zaton annahu shahadatu zur cewa i eh, shahadatu zur ba kaulu zur قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي القيس عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان حديث لسندي زو ابي هريره الله يقرا masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ejtani bis sab'al mubiqat ku nisanci manya-manyan zunubai kwaya bakwai masu halakarwa kila ya rasulallahi wa mahun aka ce ya manza Allah waɗannan zunubai ne wannan ƙala manza Allah su salbe a shirku billahi shirka da Allah hada Allah da wani a wajen bauta kun gani ko duk sanda aka tashi magana maganar mai yake shirka saboda hatsari ce da ita kuma da yawa mutum yake yi shirka ma bai san yayi ba da yawa mutum sai yi shirka bai san yayi ba Allah ya sauke mutum sai ce ai in ka soke qur'ani in baka yanka ba zaka haukace ko an sauke qur'ani sai an yanka shi qur'ani sai ya sha jini duk wanda ya faɗi wannan sai ya tuba sai ya sake shiga musulunci Allah ya sauke waye faɗa yanzu shi qur'ani masha jini ne Qur'ani ƙur'ani hankaltar da mara hankali yake mahaukaci ina samun masa da lafiya ne sai a ce in ka karanta ƙur'ani ba ka sauke ba ka yanka ba za ka haukaci ƙur'ani yana haukata mutane ƙur'ani ƙur'ani mahaukaci tubura ma aka kawo shi ƙur'ani magani yake masu ibada samun masa da hankali ma ga shi nan haka wannan imani ne na mutane su maka cikin zukata to irin waɗannan abubuwan dole sai ana yi wa mutane bayani in ba haka ba sai su je suna ta shirka ba sani ba eh, kuma yanzu sai a ce an ce da mutane mushirki ko wa aka ce shi ne mushirki yanzu akwai wanda zai ce an ce da shi mushirki in za a yi adalci attitude din aka faɗa ɗabi'ar aka faɗa yadda da wannan abin ko ni ne na yadda da wannan na mushiri Qur'ani ƙwarani ba shan jini karatun ƙwarani daban yanka daban abubuwa ne guda biyu ba su da alaƙa da juna in ka ga dama ka yanka don allah in ba ga dama ba ka bari amma imanin cewa in ka karanta ƙwarani sai ka yi yanka to wannan shirka ce allah ya sauke wa sihir na biyu manzo Allah ce da sihiri na uku wa katulun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta kashe sai da haƙi na hudu wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya na biyar wa aklun riba da cin riba kudin ruwa hasbunallahu wa ni'mal wakil ka ga yau ga riba nan ta zo ta mutane ta ko'ina riba ta ko'ina dama ya zo a asar zamani zai zo wanda da ya cinikin riba rubabari ƙorar rubar sai ta taba shi ƙorar ta sai ta taba ka yanzu ga shi in ka yi cinikin riba ba idan baka ci riba ba ƙorar ta sai ta zo ta taba ka babban zunubi na bakwai shida wata tawalli yau zahab juya baya ranar da aka yi fito na fito tsakanin musulmai da arna mutum ya juya baya ya yadda a kayar da musulunci kenan samu nasara kan musulunci babban zunubi na bakwai wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat da yin ƙazafi, jifa da alfasha ga mata kan gaggo rafkananu waɗanda ba su san laifi ba su san zunubi ba ba su san barna ba muminai mutanen kirki kawai mutum ya kalle su ya ce zunubi kaga yau kuma na wannan kawai da mutum ya ga yarinya tana ɗan girma tana abin nan nan da nan sai sai duk neman maza suke yi to kai kake neman ta nan ko ita ta zo ta gaya maka wani ina neman ta wanda duk ya zo iya gaya maka ɓarnar da ike yi ya san kai abokin tare ya sani a cikin ɓarnar shi sa iya gaya maka in ba zuwa yi da zumar ita me ka don ka ba shi shawara ka ja hankalinsa akan bin da ya kamata yi ba amma dai haka karo willingly dan ya ji daɗi ya zo ya gaya maka ya ce yana kaza to kai ma mabarnaci ne in ba haka ba kun a ko ba ku gani ko ta ba mutum yake sha duk inda ya kai da bayyana in ya ga wani wanda yake jin kunya sai ne sai ko ba zai so a ce yana shan taba ba to wanda ba zai so a ce yana shan taba ba shi zai so zai ce da kai yana yin zina da aka irin waɗannan abubuwan mutane su ringa kansu fada suna gawa cikin hayyacinsu قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن همير بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسنة ريزو عبد الله بن عمرو بن العاص الله يقارى مسئداشي دماء فنسا شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من الكبائر yana daga manya-manyan zunubai shatmun rajuli walidai a ce mutum ya zagi mahaifansa kanu ya rasulallah suka ce ya manza Allah wa hal yashtimur rajul walidayhi shin mutum zai iya tsaurin hanci ya zagi iyayensa kala na'am yace kwari. yasubbu aba rajul mutum ya zagi baban wani mutum fa yasubbu abahu shi ma wancan din ya zagi babansa wa yasubbu ummuhu fa yasubbu umma shi ma ya zagi mahaifiyarsa shi ma ya zagi mahaifiyarsa shikenan an yi two fighting kenan kai ka zagi babansa ya zagi babanka ko ya ya zagi baban shi ka zagi babarsa ya zagi babarka kaje ko ya zagi babar shi قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة ها حول السند قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن ابراهيم بهذا الاسناد مثله امام مسلم ya sake kawo wannan hadisin ainihin na zagin iyaye sai ikawo shi da sanadi zuwa malamai guda uku yace da kwatankwacin wancan da ya gabata ‘yan uwa waɗannan manya-manyan zunubai ga sunan za ku gansu manzo Allah a hadisan ko dai ya faɗi guda ukun gaba ɗaya ko ya faɗi guda hudu ko a cikin bakwai ɗin da ya kawo ya faɗi waɗannan ɗin amma bai faɗi uƙoƙul walidain ba sai dai akwai wurin da yake nuni zuwa ga wannan an gane ku menene ake nufi da azur shaidar zur ko maganar zur da ake cewa zur shine birin birin kanki da kori kura da fatar akuya wato a zo abin da ba haka ike ba kawata shi zama haka ike wato a mayar da ƙarya ta zama tana ɗaukar ɗabi'a ko abin nan kama irin ta ne ta gaskiya inda sai mutum ya shiga ciki sannan ya samu matsala wannan shi ake shi shi a an gane kenan abin da yake ƙarya ne a kawata shi da wanda bai sani ba zai ɗauka gaskiya ne daga ƙarshe e bayyana gare shi ba gaskiya ba ne to wannan shi ake cewa zuwa sai manzo Allah ce kar ku yi wannan saboda ne saboda yin hakan zalunci ne babba ya ishi mutum ƙarya e gaya mutum magana shi ina mai gaggata shi ashe shi kuma ƙarya yake masa to karka yi wani duk abin da kasan za ka fada mutane to ka gaya musu gaskiya duk abin da kasan za ka gaya wanda za ka gaya ka gaya masa gaskiya karka damu da menene abin da zai biyo baya inda ƙariya ta yi amfani gaskiya sai ta fi ta amfani a to gangan ma ta yi amfani balle gaske da ƙariya da gaskiya wanne ne gangan wanne ne gaske wanne ne tabbas wanne ne ainihin wasa ta gaskiya ce tabbas to kullum ka yi riko da gaskiya wani kana ina ne gana a masallacin juma'a na takalma masallacin izala na umar dan abdulaziz ina kaza ina kaza kada kana kofar gabas kar kana kofar yamma kar ba ma ka gari faɗi duk abin da yake shine daidai shine gaskiya inda in ya tashi bayyana zai bayyana gaskiya ne to wannan shine abin da ake nema a wurinku Allah maɗaukake ce ya ayyuhal na amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya me uqul walidain an ciro wannan kalma uqub daga al'aqu wa huwa al shi shine yanke abu to duk abin da da zai wa mahaifansa su jiran su ya baci ya so su kuma akan gaskiya to wannan jirgin ta da shi hukukul walidai saba wa iya da nafi akan gaskiya akwai abin da idan ka faɗa wannan abin shine gaskiya amma kuma ina ɓata rai ina so rai wannan ko sun jawo shi wannan baka da wani abaci amma abin da yake gaskiya ne sosuwar ran nasu da gaske ne ya kamata wannan abin ransu ya sosu saboda shi misali ka zo ka fifita matarka akan iyayenka ran su zai baci ko ba zai baci ba ka fifita ɗanka akan iyayenka ran su zai baci ko ba zai baci ba a'a kai in mutum zai mutunci ya kamata ya fifita matarsa akan iyayensa ya kamata ya fifita iyayensa akan iyayensa su wane ne asalin samuwarsa shi har ki kai ga samun waɗannan ɗin da ya samu to kuma da wanda dalili dan menene zai wulaƙanta su don menene akan waɗannan zai banzatar da mahaifansa da yaransa ya bace ya bace akan gaskiya ko bai bace akan gaskiya ba ya bace akan gaskiya Allah bai kyale ba ko gaya musu magana mutum ya dubi mahaifansa ya gaya musu magana wadda za ta so sarai ko shi aka gaya ba zai ji daɗi ba amma sai ya gaya mahaifansa to wannan shi ake cewa da shi al'uku, wato asalinsa kamar shakkul asa wato ka samu sanda ka keta ta ka yaga ta wannan shi aka ta da shi ainihin uh, abin nan ko kuma yin tawaye ga mahaifa mutum ya ƙi yin biyayya ga mahaifansa da haka ne abu amur ibn sarah allah ya ji kansa a cikin littafinsa na fatawa yake cewa alƙoƙul muharram kullu fi'ilin ya ta'azza bihi alwalid aw nahwahu ita abinda ake cewa hukuk duk wani abu da ɗa zai aikata a cikin hukuncin aikatawa firici da wani aiki ko wata ɗabi'a da zai nuna musu wanda ike in yi sun gani za su cutu dalilin wannan abu za ka sayo mahaifanka da matanka kaya in ba za ka sayo mahaifanka irin matanka da 'ya'yanka ba kada ka zo ka nuna musu ga na 'ya'yanka da matanka sun fi nasu kyau kai musu nasu ka kyau 'ya'yanka nasu daban kar ka nuna musu kana yi sai ransu ya bace ransu ya bace akan gaskiya ya bace akan gaskiya a haka muke yi ko da ta sun tsufa me za su yi ai su sun gama kwalliya tunda sun haife ma'an sun gama kwalliya mu mu ne kwalliyarsu mu kuma 'ya'yanmu da matanmu su kwalliyarsu riga mu ba kwalle su ba mu ji tsoron Allah Allah ya banni ya barka ya baki mu ma mu kai irin wannan lokacin a mana haka sai mu ji da daɗi ko ba daɗi da aka ne gashi nan abubuwa suke ta tafiya muna yi wa mahaifanmu abubuwa ran ransu yana ɓaci ba su jin daɗi da haka ƙarshe duk a zo su mun musu mu ma a yi mana waɗanda saboda laifin da Allah ya fi gaggauta uƙubarsa tun a duniya bayan abin da ya tattala na bala'i ga bishi a lahira annabi ya ce da gaskiya akwai saba mahaifi duk nan da yake saba mahaifinsa ba zai ba duniya ba sai an saba masa kuma sai ya yi sa'a ba a ce ɗansa ne shi ma ya saba masa in ba haka ba sai ɗan wani zai saba masa ka ɗauko wata mata da in kana ji in aka daka mata tsawa sai ta yi sama ta faɗo ta faɗi amma tana ta gasa maka aya a hannu ta dinda ya maka kara ta ce in an haife ka da jini ka tsallaka ka kasa tsallaka kuma bayan da za ka ga ta mai ɗakiyar ka saba mahaifan to kai dan wani ne zai zai wahalar da kai saba maka wannan ukubar duniya kenan banda ta lahira sai ka yi sai a kai ma ka haifa inda kai wa mahaifanka ba su ji daɗi ba kai ma maka baka ji daɗi ba Allah ya sauki to da ka mu kiyaye wannan mummunar ɗabi'a saba mahaifa cutar da su ba kankanan abu bane a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar inda ya wajabta yi masa da'a haka ya wajabta wa yi wa mahaifa wajibi ne kowanne da'i wa mahaifansa da'a da'a ga mahaifa na cikin da'a ga Allah subhanahu wata'ala kyautata mahaifa na daga cikin kyautayi ga Allah maɗaukaki da haka duk wanda isaba wa iyayensa duk wanda ya munana iyayensa ya saba wa Allah ne ya munana wa Allah subhanahu wata'ala da haka Nabi sallallahu alaihi wasallam yace yardar Allah na cikin yarda iyaye in iyayenka sun yarda da kai kuma yarda ta gaskiya to Allah ma yarda da kai amma da mutum ya ga iyayensa suna fushi da shi ba su yarda da shi ba sun kasa abinta da shi to haka suke zafa tsakaninsa da Allah iyayen mutum na yin fushi da shi Allah ya fushi da shi amma fushin akan gaskiya fa yardar akan gaskiya akan daidai idan ba akan daidai bane to wannan kuma da kai da su duk bayan Allah ne dole sai kun bi tafarkin Allah subhanahu wata'ala da haka wajibi ne yaya su kyautata iyayensu an gane to sannan ga wannan hadisin da ya kawo sai sab'ul mubiqat manyan zunubai masu halakarwa masu halakarwa shine ma'anan al-mubiqat daga al-mubiq ne daga wabakar rajul ya biku wubokan ainihin wato eh, abin nan mutum eh, abin eh, halaka an gane daga yabika ko wabaka ko yubiku an gane wannan daga nan aka ciro asalin wannan kalma din idza halaka in mutum ya halaka akan ce aubaka iza ahlaka gairahu in mutum ya halakar da wani sa sai a ce aubaka to kaga kalla sai ce da shirka da sihiri da kisan kai ba da zalunci kaga kan cikin asir saba wa iyaye na shiga saboda duk abin da zai sa mutum ya saba wa iyayensa shi a tunaninsa ina da hanyar da yake mafita shi ta ya saba musu shi a tunaninsa kenan to kuma wannan shine ma'anar sihiri wato a nuna kamar juyar da hankalin mutane da haka ya yazo ina maka bayani suka ji kamar yana da gaskiya ba wata gaskiya da yake da ita mahaifanka mahaifanka ne dole ne ka tsaya ka kyauta kyautata musu mahaifanka ko zaginka suke ko dukanka suke ko me suke maka dole ka bi su ba magana ce ai na yi ba sa yabawa ba su ganin abin da nake da wadda haka na gani bari nuna musu cewa idan ina da amfani sa gani ba da shi sa gani a iyayen naka za ka nuna kana da amfani ko ba ka da shi kai za ka gaya musu kana da amfani wahalar da suka sha don a same ka ba su san kana da amfani ba sai ka nuna musu ko kai lokacin da suke maka sau nawa ka bude baki dan Allah a cikin mu kowa ya koma sau nawa ya tabu bude baki ya gode wa iyayensa sa abin da suka yi masa ka ce baba Allah saka da alheri ko baba Allah saka da alheri sau nawa mutum nawa a cikin mu suka taba gode wa iyayensu ba mu san sun yi mana bane to mu ne kuma muke jira dan mun yi mun sai sun gode mana to kuma da wahala ka samu mahaifan da za su ɗansu zai musu abu gusti masa addu'a sun shi Allah saka da alheri haka ne ko ba haka ba to menene sai ka nuna musu kana da amfani mu koma mai adalci yanzu duk abin da za ka yi wa mahaifanka kai gajiya ce ta sa za ka yi musu gajiyawa ce kai duk abin da suka yi maka lokacin suka yi maka gajiyawa ce ɗayan musu maka ba sai buzinka haka ne ko ba haka ba a haife ka a hana ka nono ka gani a haife ka a hana ka ce a hana ka shi a hana ka tsara a hana ka lafiya a hana ka magani a hana ka komai ka gani ya za ka yi za ka rayu sashe kai abin da suka yi maka sun maka kai kana cikin bukata gajiyawa ce kai baka isa ka yi ba yanzu su ko ka yi musu ko baka yi musu ba za su yi wa kansu ko kuma wani zai musu a ce yan tijan nan yan kaza kaza kaza yi musu ana cin albarkacin da sujjata ka ko ba a ci ashe da samuwarka da rashin samuwarka banza duk daya Allah ne yake so ya maka alfarma ya yi ma alfarma ya ƙara ma alfarma ka zo ka bi mahaifanka shi ke ba wani ɗa ba shi da wani dalili da zai iya cewa ya kan gare wa mahaifansa ya ce dalilin wannan abin shi ya sa kan gare musu a'a ko sun zalunce ka ko sun maka ba daidai ba kai karkai ba daidai ba cikin haƙƙinsu ka kyale wancan abin in haƙƙinka ne Allah zai fitar maka da shi ka kyale Allah ya sauki to da aka dai wajibi mutane su lura da irin waɗannan to sannan kun ga a wannan hadisin bai kawo eh, abin nan ba ƙarya ba ko to ita ma tana shiga cikin mai cikin sihiri saboda ita ce jagora ƙarya ita ce jagoran mai jagorar sihiri bal ƙarya ita ce jagora har shirka har shirka ɗin ƙarya ita ce mai jagora don Allah ba ƙarya ba ce mutum ce wani ya cancanci aibota gare shi tare da Allah wannan ƙarya ce ko ba ƙarya ba ce shi wani nan ya taya Allah wajen halitta akwai abin da yake yi ba abin da yake yi duk wanda zai yi wani abu shi ne Allah subhanahu wa wataala ashe hada shi da wani ƙarya ce to da aka ƙarya ɗin nan ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu guji karya mu nesance ta mu kyamace ta saboda tana jagorantar mutane zuwa ga ainihin wato kowanne irin zunubi babba wanda yake mummuna da fata Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma kan daidai kuma anan ya zama wajibi mu kwana da fata abin nan fada ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na ne santa kuma Allah ya ba mu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu alaikum assalam ah Eh. riba a ƙorar riba ya ce kamar ya ƙorar riba ga shi na yanzu muna da gwamnatoci suna mu'amalar riba ko ba sa yi suna yi an gani suna mu'amalar riba sai ya baka titi sai ya baka yana maka asibiti sai yi kaza sai a ce an kawo misallaci sai a kawo an yi kaza duk da irin waɗannan kudada. to kaga kai ba kai ne kani ba kai ka cin madarar kudin ba amma ƙorata ta ne ba ta ba an ga kawai shin kai za ka ɗauki zunubi a kan wannan ko ba za ka ɗauka ba ba abin da ya shafe ba kamar yanzu kawai dai wani abu ne ya zo kana tafiya akwai bukatar kora ta sama ka kame da karkare shi ke sai kai kokarin ne ta gwargwadon inda za ka iya za ka iya baya za ka yi yanzu an yi titi dole kawo titi ko za ka bukata ba zai yi ba to amma in da a zo a ce a ɗauka a baka ko wani abu kasan irin wannan da zai ka ne sai kokarin kaucewa ta ce an ga karɓa kai amfani da shi ba abin da ya shafi ka tun da kai baka san da ya kai ba wannan su ta shafa su da suka je su kai to haka nan mutanen da kike zaune da su ga sun wani yana mu'amala ta riba zai zo ya baka wani abu kai baka san ya aka ba eh, eh samu wannan abin amma dai ka san ina wata mu'amala to amma ba dukkan ta ne abin nan ba to cikin waɗannan abubuwan suna ciki ba kai ne kai mu mubasharan ɗauko abin ba amma ƙorarta ta zo dani ta yake ka da ta same ka allah ya sauri da aka sai mai takatsantsan da wannan mu'amalar waɗannan mu'amaloli waɗanda suke masu muni na abin da yau ba ga harkar masu noma da nan ba su masu noma wannan yanzu an zo an ce ana karɓar gonaki ana wane ne world bank za zo su abin nan ka je kana biyan kuɗi in baka biya ba an ce ana tara kudin har su kai su ma shi bace gonar ka haka aka ce ku to duk mu'amala ce tare. riba mu'amala ce tare. da ka sani ta kafin mu mun mutane duk wanda ya karba ya je biya ko kuma cewa wai larura larura larura dama abin da yake faruwa Allah yake jarrabar musulmai da irin wannan abin sakaci ne kai ya kamata ka yi wannan abin sai ka ƙi a to shi kenan wanda ya zo kuma zai yi sai tursa saka yanzu haka annabi ya ce halifancin annabta shekara talatin ne sai a samu mulki da rahama sai a samu mulki da tursasawa yake sai a zo a samu mulki da zalunci kajan zala zamanin mulki da zalunci haka annabi ya faɗa halifancin annabta shekara talatin kaga abubakar siddiq ya biyu da wata shida umar dan hasab ya yi goma da wata biyu usman dan afan ya yi sha biyu da wata tara da wata hudu ali yana bi ɗazi da ya hudu da wata tara alhassan dan aliyu ya yi wata shida in kada za ka samu shekara talatin daga na aka gama sai aka samu mulki da rahama zamanin mu'awiyar zamanin su yanzu zamanin su umar dan abdulaziz sai sai sai a zuwa samu mulki da tarsasawa shine mulkin da ya biyo wannan lokaci ana nan ana nan ce kuma sai a zuwa samu mulki da zalunci yanzu gashi muna rayuwa mulki da me da zalunci shugabannin su da su ake hada kai a zalunce ku a kwashe haƙƙin ku su hana a ciki amfani da dukiyar ƙasa saboda abin da ya amfane ku kuma su gayyato waɗansu su zo su ƙwace abin da kuka mallaka ai sun sani waɗansu ba za su biya ba sun sani ba gashi nan suna ba da bashi ba ana biyan su ana biya to sai su ce bari su kawo wanda in ka abin nan zai ƙwace gona ba duke dama ba ɗan ƙasa ba ne ba ma ba kaza kaza kaza shi ke da ka sai mu yi takatsansa ga da ganin ko ina ta fito a ba mutum rancen amfanin gona a ce ba da ba ce an bi akwai ruwa ce wata abubuwan ta yi taka da suke Allah ya ganar da mu Allah ya dora mu akan daidai wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh